Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tun ake ba a taba ganin na ɗaga hoton wani malami na ci masa mutunci ba. Ba a taɓa ganin na zagi wani malami ba. Ba a taɓa ji na daddanna wani malami a ba. To amma ina ji yau za a fara wannan mutumin dan iska ne. Ba don komai ba saboda ya gaya wa mutane da yawa magana wai 'yan iska ne. Wai masu yin wai maulidi ne iskanci. Tsabin mahukaci ne shi. to da ina ganin mutuncinsa idan ina scrolling haka ina shiga na shiga tiktok na ga bidiyonsa ina tsayawa na kalla amma daga yanzu na daina tunda mahaukaci ne ai idan ba za ka yi molidi ba ba ruwanka da masu yi sai ka bar masu yi su yi idan ma kana magana ana wani abun a wajen molidi wanda ba daidai ba a cikin addinin musulunci ma akwai wanda suka shigo cikin addinin musulunci kuma suke yin abubuwan da ba daidai ba kai ka isa ka ce komai sai an yi tsarkakakke addini aka shigo aka bata shi maulidi akwai wanda suke yi akwai wanda suke yin daidai akwai wanda kuma a ciki sun shigo cikin maulidi kuma suna yin abubuwan da ba daidai ba gara ka ce haka amma ka zo ka faɗi munanan maganganu akan maulidi saboda kai makiyin annabi ne dan iskan banza dan iskan wafi na faɗa masa duk abin da zai faru ya faru irin wayannan mutanen in dai na gansu zuciya ta tafasa take dole ni ma sai na gaya musu martani kuma wallahi Allah mu zami maulidi ba za mu daina maulidi ba duk abin da mutum zai ce ya ce kai in zaka kini ma kawai ka kini dan ina son maulidi in za ka so ni ka so ni dan ina son maulidi mu ba za mu daina son maulidi ba saboda mu muna murna ne da samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba za mu taba daina ba wallahi a haka muka tashi a haka muka ga ana yi kuma a haka za mu mutu da yardar Allah kai da ba ka yi ka ja gefe kai ta kallon abin da muke yi aikin banza aikin wofi aikin banza an jika ba tsami ba in ko manzo Allah bai koyar ba ya nuna maulidi aikin banza ne gara kashi da shi gara kashi da maulidi ka shi an faɗi da ra'ayi da kafa da ka shiga bayan gida da abin da ka faɗa da kafar ma da ka dan shi gingita da in ka fito abin da zaka faɗa duk akan kashi wallahi tallahi manzo Allah bai auji kalmar maulidi ba ma kalmar ma bai ambata ba don haka in kuka samu yan bid'a ku ce gare kashi da maulidi gare kashi da maulidi